ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعز الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عملكم آيات الله مبشرات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد حسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ترتغي تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأنا به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyu ga watan Ramadan shekara na da shekara dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu za mu ci gaba da tasirin suratul ma'ida insha allahu ta'ala kuma darasin mu na wannan karatu shine gaskanta annabi Muhammad sharadi ne kafin a karba addini kafin a karba addinin bawa dole sai ya gaskanta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل أنزل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين الإمام ابن جرير الطبري في تفسير جامع البيان رحمه الله تعالى تفسير ذا مجلد نقول مشاكل في الكتب السبعين دوكو يقول ابن هشام ما لم يتعرف الاسلام تأثير النبوية هذا مجلد نبي شاكي لك جيد حسن دبيع وهذا النمى لدي بعد الأبار الشيوى وهذا النقايوي سنة سبب سوكت بسوء kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya ba labari Abdullah ibn Abbas ya ce a ta Rasulullah Rafi'u bin Jariya wa Salamu bin Mishkam wa Malik bin Baiti wa Rafi'u bin Muhammad Armada wasu manyan Yahudawa suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa wasallam ikir da sunayensu Abdullah ibn Abbas waɗannan manyan Yahudawa sun zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalu suka ce ya muhammad alaka tazumu annaka ala millati ibrahim wa dinihi ba ka da riya cewa kai kana kan addinin annabi ibrahim ba kana tafarkin sa ka yarda da addinin annabi ibrahim alaihi salam kuma kana ma tafarkin shi wa tu'minu bima inda rabbil tawrati kuma kai imani da gaskiyar da take wajen mu na littafin at-taura وتشهد أنها حق من الله كما كاكت تنتشوا لتاكل التوراة كالسياني لدى الله حكا لكم حق بني قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشي بدا حكا للي ina kan tafarkin annabi Ibrahim alaihi salam kuma lallai na yadda cewa littafi da ke tare da kuna a taura akwai gaskiya a cikinsa. walakin na kuma akhadtum wa hattun ma ha? sai dai kuma ba ku yi da abin da ke cikin littafin naku ba mimma ukhidha alaykum min al tsaki, saboda a littafin ku akwai alƙawarin da aka ɗauka a wajen ku an yi yarjejeniya da ku wannan yarjejeniya tana cikin littafin ku wato Allah ya kulla alƙawari da ku kuma wannan alƙawari yana nan a cikin littafin naku wa katamtum minha ma umirtum an tubayyinuhu lin-nas kun ɓoye abin da Allah ya muku umarni ku gaya wa mutane saboda har tun da kun ɓoye gaskiya ba ta barra min a hadaki kun abin da kuka yi ƙari in dai cikin wannan littafi ne babu ruwa na da shi don haka ba wai gaba ɗaya littafin naku ne na yadda da shi ba ba addinin ku ne gaba ɗaya na gaskanta ba na yarda littafin taura daga Allah ne amma akwai maganganu a cikin taura waɗanda kun ki bayyana su shi suka ce to fa inna na akudu ma fi aidina tun da dai ka yarda abin da ke tare da mu gaskiya ne to mun rike wannan fa inna ala huda wal haqqi muna nan kan wannan shari'a da kuma gaskiya wala nu'minu bika amma ba za mu yi imani da kai ba wala nattabi'uka kuma ba za mu bi ka ba bare ma kai kanka ka yarda addinin mu gaskiya ne kuma littafin mu gaskiya ne shine Allah ya saukar da wannan aya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam قل يا أهل الكتاب كتي يا كما لتافي ما أبو تالي تافي لستم على شيء باقى كان كوني نأتي kunga Allah ya kawar ma da dukkan wani tunani da wani zai iya yi cewa ba Yahudi yana kan addini Allah subhanahu wata'ala ya ce lastum ala shay'in ba kwa kan kauni na addini hatta tuqimu tawrata wal injila sai kun tsayar da littafin at-taura kun tsayar da littafin injil da yake nufi da sai kun tsayar hatta ta'amalu bima fihi sai kun yi aiki da abin da ke cikin littafin at-tauran kun yi aiki da abin da yake cikin littafin injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum da kuma abin da aka saukar muku daga wajen Allah mahaliccin ku da abin da aka saukar muku daga wajen Allah mahaliccin ku sai kun yi imani da abin da ya zo cikin at-taura da injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum don haka Abdullahi bin Abbas ya ce ma unzila ilaykum min rabbikum ana nufin alqur'ani da kan an saukar da taura daga baya aka kawo injil to yanzu an saukar da wani littafi daga wajen Allah shine alqur'ani inji Abdullahi bin Abbas wato kenan imanin su ba zai yi amfani ba sai sun yarda sai sun tsayar da gaskiyar da take cikin attaura da injil kuma sun karbi alkur'ani Allah ya mu gani kaga kenan Allah madaukaki ya sa sharadi game da tasiri ko ko amfanin addinin banu Isra'il kafin addinin su yayi tasiri lastum ala shay'in wannan yana gwada cewa gaba ɗaya addinin ba shi da tasiri sai an cika sharadi tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ku yi aiki da magana da ta zo a cikin at-taura da wacce ta zo cikin al kuma da abin da Allah ya saukar wato muku a yanzu shine Alkur'ani. wannan ita ce fassara ta farko ta ita wannan kalma wa ma unzila ilaykum min rabbikum saboda wannan kaga an koya sunan littafin ba a faɗi wani littafi ba ne an ce hatta tuqimu tawrata wal injila akwai littafi na uku sai aka ɓoye sunansa aka ce wa ma unzila ilaykum min rabbikum da ma wanda aka saukar muku daga wajen ku wannan da aka ɓoye sunan shi wanda littafi ne fahimta biyu ne abdullah bin abbas al-imam mujahid abdurrahman bin zaid wa ghayruhu wannan daga tabi'ai kenan sannan in ka dawo ga malaman tafsiri kamar ibnu jarir at-tabari kamar ibnu kafir suna cewa wa ma unzila min rabbikum ana magana ne akan alqur'ani shine aka boye sunansa saboda dama akan su suke gardama saboda akan su suke gardama kuma saboda lamirin da yake zuwa a gaban shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka kaga ma unzila ilayka anan tabbas qur'ani ne ko saboda shine aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama wannan bayani yake fassara wa ma unzila ilaikum min rabbikum na baya ma unzila ilaika shine alqur'ani sai sun yarda da wannan littafi kafin nan imanin sai yake tasiri saboda haka wannan ita ce fassara ta farko amma akwai malamai da yawa waɗanda suke ganin wa ma unzila ilaikum min rabbikum dinnan ba alqur'ani bane saboda an yi zama an maimaita magana ɗaya sau biyu a ƙa'ida ta larabci bai kamata haka ya faru ba tuqimu tawrata wal injila wal qur'ana, wa la yazidanna كثيرا minhum ma unzila ilayka kaga kamar an maimaita kalma ta alqur'ani saboda haka wannan wa ma unzila ilaykum min rabbikum wani littafi ne daban ba wai alkur'ani bane shi yasa bayan an yi magana akan wancan littafin a gaba sai aka yi magana akan wanda aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine alkur'ani lallai malaman tafsiri da yawa suna ɗaukar wannan fassara cewa wa ma unzila ilaikum min rabbikum ba alkur'ani ake nufi ba me ake nufi alkutubul munazzala ala anbiya'ihim al-akhirin littafan da Allah ya saukar ma wasu annabawa daga cikin banu isra'ila baya ga at-taura da kuma al-injil saboda ba su kaɗai bane kamar misali akwai zabura kamar misali akwai littafai da aka ba wasu wasu annabawan su kamar daniyal da sauransu su ma an babba su littafi kuma duka waɗannan littafai na fi hal bishara bi ba'thir rasul sallallahu alaihi wasallam duk littafin da aka saukar da shi ga wani annabi cikin banu isra'ila kowane littafi sai da aka rubuta albishir da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane littafi ka duba tafsirin mafatihul ghaib littafin tafsiri na al-Imam Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar-Razi tafsirin Razi game da wa ma unzila ilaykum min rabbikum mujallad na goma shafi shafi na 50 zatul masir tafsir Ibn Jawzi mujallad na shafi haka tafsirul bahar al-muhit ma abu hayyan mujallal na shafin 527 tafsir ibn kathir mujallal da shafin 103 fathul kathir na al-imam shaukani mujallal na shida shafin 303 haka ruhul ma'ani tafsirin al-imam mahmud bin abdullah al-alusi al-baghdadi yana mujallal da shida shafin 200 cewa Allah ya saukar da wasu littafai gare su baya ga at-taura da kuma al-injil kafin imaninsu ya amfanar sai sun yarda da duk abin da Allah ya saukar a cikin at-taura injil da kowane littafi shine wa ma unzila ilaykum min rabbikum fasara na farko cewa ana nufin alqur'ani fasara na biyu ana nufin duk littafin da aka saukar musu ilaykum kaga wannan bai shafe mu ba kenan don haka Allah subhanahu wa ya ki yarda da cewa addinin banu isra'ila zai yi tasiri sai da aka samar sharadi an sama addinin su sharadi lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum don haka yasa ibn hazmi al-imam muhammad ibn hazmi a littafinsa al-fisal fil milal wal a mujallar na farko shafi na 62 yana fassara ita wannan aya shi ma yana tabbatar da cewa addinin ahlul kitabi ba shi da tasiri a wajen Allah domin inda za a tambaye ka me hujja me hujja tunda alqur'ani ya mana magana akan akwai gaskiya a cikin at-taura akwai gaskiya a cikin injil ba shakka Allah ya faɗa ya faɗa cikin wurare da yawa tunda an ce akwai gaskiya ya nuna addinin su gaskiya ne to ga raba dama. Allah da kansa yace lastum ala shay'in hatta tuqimu taurata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum ba kwa kan komi sai kun yi aiki da littafin at-taura din da kuma littafin al-injil da ita ba sai kun ƙara da me sai kun ƙara da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fakaran Abdullahi ibn Abbas yana cewa fa haqqul la mirya tafi fa haka za da ku wanda ita ce aqidar ahlus sunna la sabila lahum ila iqamatiha abadan لرفع ما أسقطوا منها فليسوا على شيء إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل kar ka ɗauka don an ce sai kun yi aiki da littafin a taura shi kenan da a ce ba yahudi zai ɗauki littafin a taura ya kama aiki da shi a'a ba haka ake nufi ba ko da ya yi aiki da littafin attaura in bai musulunta ba bai yi aiki da attaura ba saboda ne saboda cikin attaura an ce muhammadu zai zo shi ne annabin ƙarshe in ya zo ku koma gare shi kaga kuma ka kace zaka yi aiki da littafin to kaka zaka zauna can dole sai ka dawo ko shi ne ibnu hazm ya ce ai ko da za su yi aiki da attaura ba zai amfane su ba sai sun dawo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne fahina izin yakununa muqimina lit-taurat wal-injil a lokacin ne suke kasancewa sun yi aiki da littafin al-taura da kuma al-injil kulluhum yu'minuna hina izin bima anzalallahu minhuma saboda a lokacin sun yarda kenan da duk abin da Allah ya saukar a cikin al-taura kuma al-injil wujida aw ko da babu shi a yanzu an goge ko da babu shi a yanzu an goge ka'ida ne dole sai ka yarda da duk abin da Allah ya taɓa shar'antawa a littafin Taura da kuma al-Injil idan ku haka zai yiwu dole sai ka yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen aya yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika kaga ma unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar maka din nan daga wajen Allah wato shine alqur'ani la na kaseeran minhum tughyanan wa kufra alqur'anin nan yana sa su ƙara fandarewa yana sa su ƙara girman kai yana sa su ƙara kafurce ma Allah me dalili saboda ai alqur'ani bai zo daga cikin su ba fala ta'sa alal qawmil kafirin Allah ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne lil mu'minina ra'ufur rahim maza Allah ya kwabe shi kar kai takaici ga mutanen da suka zama kafirai babu abin tausayi tattare da su la tahzan alaihim kar kai bakin ciki wannan hukunci ne na Allah subhanahu wa ta'ala akan su me yake a gaba إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فشيني saboda adalcin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani Allah subhanahu wa ta'ala ya jera sunayen mabiya addinai innal ladina amanu ah, wal ladina hadu was sabiuna wan nasara haka ne ko innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani aka fara da suwa su ne musulmai waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wallazina hadu wasabiuna wannan shine ya saba maka'idan nahawu in ji malamai ya za a ce innal ladina amanu kaga kenan duk abin da ya taho baya a tafi ne kansa wallazina hadu wasabiuna wasabiina ko a ce a'a to shi Allah bai ga dama ba sai ce wasabiuna wannan abu ya rikitar da hankalin malaman Ha'a, a'a shine malaman tafsiri gaba ɗayan su galibin malaman tafsiri inda za ka dubi tafsirin ruhul ma'ani tafsirin al-imam al-abusi tafsirin al-imam al-abusi da tafsirin ibnu ashur at-tahrir wa tanwir ibnu ashur yana cewa jumhurul mufakkari kasar malaman tafsiri suna cewa magana biyu ce Allah ya yi a cikin magana ɗaya magana biyu ce Allah ya yi a cikin magana ɗaya saboda balagar alƙur'ani innal ladina amanu da aka fara innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara magana ɗaya kenan sannan sai aka dawo wasabi'una magana ta biyu kaga wawa dinnan sai zama mubtada'un da aka dawo da shi wasabi'una sai zama mubtada'un bai zama adafi ga wancan ba don haka abinda Allah ke cewa innal ladina amanu wadanda suka yi imani wal ladina hadu da wadanda suka ce su yahudawa ne wan nasara da wadanda ke cewa su nasara ne to kowa yana da sakamakon sa wajen Allah sai aka gire sai aka dawo kuma magana ta biyu wasabi'una su ma sabi'ai kaga wannan farkon magana ce suwaye asabi'una suwaye asabi'una tunda Allah madaukaki ya hada su yayi magana akan musulmai yahudawa nasara sai aka ce asabi'una suwaye asabi'una ibn jarir at-tabari a tafsirin sa jami'ul bayan wannan wuri mujallad da shafin 145 na suratu ali imran inda Allah madaukaki magana akan su Allah subhanahu wa ta'ala ya magana kan sa suratul hajj yace wasabiuna jam'u sabi da larabci idan aka ce asabiuna jam'u ne na kalmar ta asabiu sabiu da sadun huwa almustahdithu siwa dinan eh, dinihi eh, siwa dinihi dinan da larabci idan mutum ya bar addinin sai koma wani da shi ne sai a ce ya fanɗare fanɗare wannan kalma ta fanɗarewa ita ce ake nufi da asfabi amma ya zo da sabi ba sino ba in ya zo da sino shi ne na bakwai ko in an ce sabi'u na bakwai amma sabi sabi'u ya zo da sadun sannan kuma da alhamza a gaba jam'unsa shi ne na to wannan da larabci idan ba larabci ce asabi'u yana nufin fanɗararre wanda ya bar addini iyaye da kakanni shine al-imam tabari yace kal murtadd min ahli al-islam an dinihi kamar musulmai ne a samu wani ya yarda idan mutum ya yarda sai a ce mar mai al-murtadd to su idan mutum ya yarda sai a ce mar as-sabiq kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka al-imam tabari yace kullu kharijin min dinin kana alayhi ila akhar ila akharin gairihi musammi tusammihi al-arab duk wanda ya fankare ma asalin addinin da yake kai wanda ya bar addinin da yake kai ya koma ga wani addini sabo da larabci ana kiransa asabi wato wanda ya fankare to su waye waɗannan da ake kira fantararru wanda Allah yake magana a kansu da musulmai da yahudawa da kiristoci sai aka ce wasabi'una ka iya cewa fantararru kenan ko na'am sune da turanci ake kira protestant 'yan tawaye waɗanda suka yi tawaye ma'asalin addininsu na farko ka duba bayanin ibn al-qayyim jawziya a littafin ahkamu ahlul jimma a littafin ahkamu ahlul jimma ah, ba shakka suna nan iri-iri akwai su a cikin yahudawa akwai su a cikin kiristoci yana cewa kanat firaqum akwai waɗanda suke da ɗariƙun su cikin yahudawa Ka ga kenan kafin zuwan annabi isa alaihi salam kuma suna da littafai da tsari da ilimin su ana samun su a Baghdad ta kasan Iraq saboda haka mutane ne waɗanda su ba su da ainihin takamaimai addini illa kawai sun kirkiro addini karkashin wani addini wanda su ake kira asabi'una to amma tun da sun yadda da haka tun da ana samun imani da Allah a tare da su sun yadda akwai Allah sun yadda akwai mala'ikun Allah sun yadda akwai mutuwa sun yadda akwai wuta akwai aljanna da sauransu kaga kenan akwai wasu alamomi na imani tare da su to shin haka za a bar su a lahira shine Allah sai ya hada gaba daya duk wanda ke ganin shi yana da addini da musulmi da bayahude da kirista da ma wancan protestant an gama magana ko to sai Allah madaukaki ya faɗi sharadi ba kowa yana addini ba da musulmi da bayahude da sauransu ga sharadi iske kaful aflatul mazkura bil ayatul karima lil janna bayahude kokarin sai samu aljanna kirista kokarin sai samu aljanna musulmi ba shine sai Allah yake ce to ga sharadin man amana billahi wal yawmil akhir in dai mutum ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa amila salihan kuma ya yi aikin kwarai fala khawfun alaihim la hum yahzan babu tsoro gare ka kuma babu bakin shi kaga kenan akan sharadi imani da Allah da ranar ƙarshe da aikin kwarai wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar karshe, aikin kwarai to ba da fargaba zai samu sakamakon a ranar tashin kiyama Allah madaukaki zai mai kakaiya eh, wannan shine dalili na farko wanda yake nuna cewa kafin ka shiga aljanna sai ka tabbata akan addinin musulunci dole sai ka dawo ga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sharadi ne na farko an samu hadisi yana sahihu muslim kitabul iman babu wujubil iman bi risalati nabiyina muhammad al imam muslim a littafin sa ya ware babi ya ware babi babin ya masa suna wujubul imani bi risalati nabiyina muhammad sunan babin kenan dole ne a yi imani da manzancin annabinmu Muhammad dole ne sai kan hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwar annabi muhammad take hannunsa in ji shi kansa annabi in rantsuwa da Allah ina rantsuwa da wanda rayuwar muhammadu take hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani wanda ke cikin wannan al'ummar tawa wanda nake zamani da ita duniyar nan da nayi zamani da shi in dai ina da rai Yahudiyun wala nasraniyyun zuwa na shi da ake kira daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wata al'umma kuma al'umma ta ce ko dai ta zama al'umma ta karba ko kuma ta zama al'ummar an kira ta saboda haka manzo Allah yake cewa duk wanda ke cikin wannan al'umma ya ji labari na ba ya hude ko kirista sun ya mutu sannan ya kai ga mutuwa walam yu'min billazi ursitu bihi bai yi imani da sakon da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar ce yana cikin ya wuta in dai labari ya iso gare ka wannan shine sharri annabi sallallahu alaihi wasallam yace yasma'u bihi la yasma'u bi ahad in dai labarin ya zo maka kunna cewa an taba aiko wani annabi wa sunan shi Muhammad ga yanda addinin sa yake a ko ina kake a duniya kirista ko ba yahudi baka karba addinin Muhammadu ba wallahi mutum ya zauna da shirin dan wutar saboda addinin sa ba zai karba me yasa saboda risalatul muhammadiyya hiya al khatibah saƙon annabi Muhammad shine na ƙarshe wannan su khatu liddiyanati ke ukhra duk wani addini da Allah ya aiko kafin zuwan annabi wallahi zuwan annabi ya gode shi shi sa mazan Allah yake cewa sayyidina Umar lokacin da aka sayyidina Umar yake ce eh, yake sha'awar karanta littafi na Taura annabi yake ce masa ya. ai inda shi kansa annabi Musa zai tashi a yau addinin sa ai an gama da shi zamanin sa ya wuce bai taɓa samun yardan Allah ta ya biyo bayan magana ta gari kaga kenan annabi Musa aka ba wa littafin at-taura da annabi Musa zai tashi shi kansa da aka ba wa at-taura wallahi bai da zaki face ya ga annabi Muhammad saboda zamanin sa ya wuce yanzu zamanin na ne zamanin ne shine manzon Allah haka shi yasa kaga da ake magana cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo bai yiwuwa annabi Isa ya zo a matsayin annabin Allah zamanin sai ya wuce zamanin sa ya wuce sai dai ya taho cikin ne cikin sahu cikin sahun musulmai musamman saboda Allah subhanahu wata'ala a suratu Ali Imran ya dace mana komi yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya karbi wani addini sabanin al-islam In dai sunansa ba kenan wannan ba gairan islam falan yuqbala minhu ba za a karba mishi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin shi yasa manzon Allah yake cewa illa kana min aqabin nar duk wanda ya bar duniya baya kan addinin annabi Muhammad wallahi kar ma kai tunanin wannan mutum ya tsira لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأنزلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم رسول أنفسهم فريقا وفريقا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لله حقيقة أمريكا الكور بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا ومؤيكا نكم منزلين ma kullama ja'ahum rasulun duka, idan da wani manzo ya je musu bima la tahwa anfusuhum da abin da rayukan su ba su yi sha'awar sa ba wato sai abin da suke so idan annabi ya kawo shi za su karba amma ba wai haka kawai annabi ya zo da sako su karbe shi gaba ɗaya ba kamar mu bane wallahi shi sa Allah ya yaba mana a cikin alqur'ani ya yaba mana cikin alkur'ani Allah ka samu na cikin masu dacewa da wannan yabo eh, kuntum khaira ummati babu al'umman da tafi ku insha Allah wai a ce maka an zo da sako musulmi ba yi da zaki sai dai dauka kawai sam al wafa banda kafiri wai banu isra'ila Allah da kansa yake ba da labari idan manzon da ya aika abin da ya kawo bai dace da yadda suke so ba to abin da za su yi ɗayan biyu ne insha Allah ɗayan biyu ba dai ya zo da sakon da ba sa so ba farikan kazzabu ko dai a ta shi wa farikan yaktuluna ko kuwa a kashe shi dan me zai zo da abin da ransu bai so shikenan farikan kazzabu wani yanki na manzanni na suka karyata su wa farikan yaktuluna wani yanki kuma suna ta kashewa na'am da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana Allah ya riga ya sani Allah ya riga ya sani babu wani abin da su waɗannan manzanni za su yi don haka ya riga ya hukunta ƙarshen su ya zama ta wannan mutuwa ba wai ya gagare ya ba su kariya bane yana cikin musan da wannan ba wai kare su ya gagari Allah bane a'a ya gagari Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin su waɗannan bani Isra'ila yana cewa wa hasibu Allah ta kuna wa hasibu ألا تكون فتنة فأمم صموا ثم تاب الله عليهم ثم wani abin mamaki wannan ta'adi da suke yi ba sa ganin wai sun yi laifi ne Allah da kansa ya ce wa hasibu Allah ta kuna fitnatu wai suna tsammanin ba wata fitinar da za ta biyo baya ko da sun kashe annabi kaji fa to ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke ba mu labarin halin waɗannan ba ma annabi ba wannan nafsi ne aya ce ta alqur'ani suna tsammanin babu fitinar da za ta biyo bayan kashe annabin Allah ko ta annabin Allah fa amun ga maka suka makance sabu suka kurmace eh, sun makance ba su ganin gaskiya sun kurmace ko ba ba a faɗin gaskiyar su ji hasibu Allah ya tarattaba lahum sharrun ala ma sanahu saboda me ba sa tunanin sun yi wani laifi don haka ba yahudi don ya kashe malami sai kwanta yi bacci sa bai tunani yayi wani abu wanda ya kashe ma annabi wa huwa annahum amu anil haqqi wa sab saboda sun makance ma gaskiya sun kurmance fala yasma'una haqqan wala yahtaduna ilayhi ثم تاب الله عليهم قلوبا رحمة الله ضد هكا الله يافي musu waɗancan kakannin ku duba ta'adin da suka yi ma addinin Allah amma Allah ya yi musu sun ma'amu wa fammu suka sake makancewa suka kurmace kafirun minhu. da yawa wallahu basirun bima ya'malun Allah mai ganin abin da suke aikatawa to ga dai hukunci laqad kafara alladhina qalu laqad kafara qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد ما ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما من an gama magana akan Yahudawa nasu maganar an gama yanzu Allah subhanahu ya dawo kan Nasara laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih maryam lalle waɗanda ke cewa waɗanda suka ce alladhina qalu waɗanda suka ce inna Allaha Allah huwa al-masih ibn maryam shine al-masih dan maryam ta'ala waɗanda suka ce Allah ne almasihu dan maryam laqad kafara Allah ce sun kafirci kan an gaya maka yahudawa kafire ne nan ma bari a tabbatar maka saboda shi alqur'ani in ya fara magana baya tsayawa sai ya rufe shi don haka kar ma daga baya a ce ai alqur'ani ya ce yahudanci tana yi wa Allah ya kawo maganarsa waɗancan kafirai da waɗannan ma kafirai لقد كفر الذين قالوا na الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح annabi Isa alaihi salam kun ga Allah ya kira shi almasihu kamar yadda Allah ya kira annabi a cikin wannan sura rasulullah haka ya kira shi almasihu don haka ya sa kalma ta almasihu kalmar yabo ne ga annabi Isa alaihi salam kalmar girmamawa ce ga annabi Isa kalma ce mai daraja ga annabi Isa alaihi salam kalma ta almasihu kalma ce da Allah subhanahu wataala da kansa ya ba mu annabi Isa saboda mai girmama shi don haka yana cikin khususiyar annabi Isa alaihi salam wa qala almasihu kaga Allah ya yarda shi annabi Isa almasihu da shi yasa ya kira shi da wannan ko inda bai yarda ba ba zai kira shi da wannan sunan ba inda a ce kalmar almasihu laifi ne da Allah subhanahu wa ta'ala bai kira shi da wannan lafazi ba a cikin alkur'ani shine Allah yake ba mu labari sun ce almasihu ɗan maryam shine Allah to ga abin da almasihu shi kuma ya ce ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan isra'ila annabi yaqub alaihi salam ubudullaha ku bauta ma Allah Allah nan rabbi wa shi shine mahalicci na shine mahaliccinku ku sani innahu man yushrik billahi duk wanda yayi shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa shakka Allah ya haramta masa shiga gidan aljanna wa ma'wahu nar kuma kuma sauka wa ma lizalimin min ansar azzalimai ba su da wasu masu taimaka musu wannan ku kalmar annabi Isa ce alaihi salam kaga annabi Isa ya tabbatar musu ka'idar Allah tun farkon duniya duk wanda ya mutu yana shirka ba shi ba wuta innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu nar wa ma lil zalimin min ansar saboda ne saboda idan ka ce annabi Isa alaihi salam shine Allah shirka ce ga Allah shirka ce ga Allah annabi Isa ne ake magana shi ne fa ya hana mutane shirka ya za a yi kuma a mai da shi abin shirka ga Allah kaga an samu dalili na biyu a cikin waɗannan ayoyi waɗanda suke tabbatar mana duk wanda ya mutu ba akan musulunci ba to babu shakka ba shi ba aljanna dole sai ka karbi sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka dawo ta hadisan annabi kamar misali hadisin da ya gabata hadisin al-Imam Muslim حديث أبو هريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد umma, هذه wala يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار هذا هجة farko. hujja ta biyu hadisin fahad bin sa'ad al-sa'idi an tafi wani yaki musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira bilal ya ce ya bilal ka ya duk da mutane suke kai musu shela kowa ya da kunnuwansa innahu la yadkhulu jannata illa nafsun muslima abinda nake so ka zaga ka faɗa kenan ka zaga sansani ka sanar wa mutane kowa ya ji babu fa mai shiga aljanna sai rai na musulmi la janna in ba nafsun muslima sai rai na musulmi hadisin yana sahihu bukhari kitabu jihadi wa siyar babu inna allaha yu'ayyidu ad-dina bir-rajul fajir yana as al-kubra kitabu al-murtadi babu ma yahrumu min ad-dami eh, ma yahrumu bihi ad-dam min al-islam kaga an samu hujja daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljanna illa nafsun muslima babu mai shiga aljanna sai rai na musulmi akwai hadisin annu'man bin amr ibn muqarrin da kuma hadisin abdullah bin mas'ud duk sun ba da labari irin na fahad bin sa'ad as-sa'idi kan cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma bilal umarni ya yi shela da wannan lafazi da wannan kalma yana ta sahiha hadisi na dubu da ɗari shida da arba'in da tara da sahihu jami'i sahihar hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da ashirin da uku innahu la yadkhulu al-jannata illa nafsun muslima babu mai shiga aljanna sai rai na musulmi Ka idan duk an inda ka ji an ce laqad kafara kaga wannan babu shi a cikin aljanna ko duk wanda aka ce ya kafirce ban da shi dalili na uku dalili na uku wanda yake nuna cewa aljanna ba ta kowa ba ce sai musulmai kaga an samu hadisin Abu Huraira wanda yake sahihu Muslim ga hadisin Sahal bin Sa'd al da An-Nu'man bin Amr bin Muqarrin da kuma Abdullah bin Mas'ud wanda suke ba da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Bilal yana shela cikin jama'a innahu la yadkhulu al-jannata illa nafsun muslima babu mai shiga aljanna sai rai musulma dalili na uku ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina abubakar ya tafi aikin haji sayyidina abubakar ya zama amirul hajji amirul hajji wanda a dalilin sa aka fara samun amirul hajji a tarihin musulunci amirul hajji shekara ta tara shekara ta tara daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitratu na abubakar ya ce kai ne amirul hajji. ni ba zan samu tafiya aikin hajji ba ka shi al'ummar duniya da musulmai li yuqima lil muslimina hajjahu a wannan lokaci shekara ta tara din nan kafirai suna zuwa aikin hajji su ma ba hana su ba kafirai na zuwa aikin hajjin su musulmai suna zuwa ahlu shirki ala manazilihim min hajjihim lam yusaddu ba'du 'ala al-bayt a lokacin ba hana su zuwa ɗakin Ka'aba ba da kafirai da musulmai aje ana dawafi shi kafiri yana irin nashi musulmi yana irin nashi kuma a wannan lokaci kafirai mata tsirara suke dawafi abinda zai faɗa maka wato hikima irin ta da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba sai a wannan shekara shekara ta tara saura shekara biyu annabi ya bar duniya saura shekara biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin aka dakata amma duk tsawon shekarun nan an kyale kafirai suna abin da suka ga dama me dalili saboda hikimar da'awa saboda hikimar da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka kafirai sun taho aikin haji sai na abubakar ya jagoranci musulmai an gamu gaba ɗaya a makka biman ma'ahu min al-muslimin wa fatala al-madina ya riga ya bar madina ya riga ya tafi makka a matsayin jagoran alhazai amirul hajji shikenan sai ga wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saukar da suratul tauba tun daga ayar farko zuwa aya ta 40 Allah ya saukar da ayoyi guda 40 ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi suna magana akan mu'amala da kafiran nan tsawon shekarun nan da ba a dakatar da su ba to yanzu lokaci yayi to yanzu lokaci yayi saboda haka sai eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu ya kira sayyidina ali ya karanta masa waɗannan ayoyi guda arba'in da sako guda hudu sako abubuwa guda hudu ya rinci sayyidina abubakar ya kai masa ga sako wa kana fi tilkal hajja taji ali abi bakar ko da sayyidina ali ya taho ba wai ya karbi ragamar shugabancin bane la kar ku manta an saukar da ayoyin ne da abubakar ya riga ya tafi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada sunna ali ce maza ka kai waɗannan sakonni ga sunna abubakar maza a sanar da mutane saboda ga sako ya zo bayan ya riga ya tafi saboda haka shi sunna ali yana tare da sunna abubakar Allah ya kara musu yarda hatta kana abubakar yu'ayyinu lahu waqtu waqtan ladhi yuballighu dhalika fihi yakan gaya masa to nan yakan fi dacewa a ce ka isar da wannan sako na Allah saboda shi aikin haji yana da zango zango akwai zango zango sai za Abubakar yakan ce wannan zango shi yafi dacewa a isar da wannan sako saboda akwai mutane misali idan an tafi Mina ko an je Muzdalifa ko an tafi Arfa a wannan lokaci kafirai da musulmai ana haɗe yana gaya mar sai ce ya Ali kum fa balligh risalata rasulillah ina sai na Ali maza shi ka je ka isar da sakon manzon Allah zaid bin ya yace na tambayi sayyiduna ali waɗannan abubuwa guda hudu da manzon Allah ya aiko shi da su sakonnin nan guda hudu menene bayan ayoyi arba'in da aka saukar na suratul tauba sai sai to ga sakonnin na ɗaya. la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina sako na farko a gaya ma duniya tun da lokacin haduwar haji lokaci da kowa ya zo musulmi da kafiri a wancan lokaci tun da duk an haɗu to kowa ya sani ga sako daga Allah subhanahu wa ta'ala la jannata illa nafsun muslima babu mai shiga aljanna sai rai wanda ta imani nafsun mu'mina na'am nafsun mu'mina na biyu wala yatufu bil baiti uryan daga yau daga bana an haramta wani tsirara ya je ya yi dawafin ka'aba kun gani fa sai da shekara biyu ya rage wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kafin nan amma duk waɗancan shekaru ana dawafin tsirara in Allah bai hana ba saboda me akwai barnar da kyale ta ya ci hana ta Allah ya sa mu gane akwai barnar da kyale ta ya fi taɓa ta a wannan lokaci amma in ka kyale ta lokaci na zuwa ko da kanta ma sai ta bace barnar da kanta ma sai ta bace ko kuwa lokaci zai zo da in an yi buƙatar ta bace din babu wahala sai ta bace shi fa manzon Allah bai hana su wannan don al'adar su ce ɗarurukan shekaru iyaye da kakanni mata na fi tsirara ba wanda ita hana suna fi tsirara to annabi sallallahu alaihi wasallam idan yake zai fada da wannan al'ada kace yana fada ne da su ya kyale su sai da musulunci ya kafu ya yi karfi imani ya shiga al'umma sannan al'adu na bacewa domin idan imani na karfi al'ada bacewa take muguwar al'ada ya ta ringa bacewa sai wacce ta dace da sunna don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu sayyidina ali ko guda hudu na daya ya gaya wa mutane babu mai shiga aljanna sai rai mai imani na biyu babu wani wanda aka ba shi dama ya shiga da sai ka'aba yana tsirara na uku la yastami muslimun wa mushrikun ba'da amihim hadha fi hajji daga shekara bana aikin haji ta musulmi ne tsantsa kafiri ba shi da iko ya dawo kaji na uku na hudu man kana lahu ahadun fa hadu ila mudakkiri duk wani kafirin da ya zama dama an kulle yarjejeniya tsakanin su da manzon Allah za a zauna lafiya kare damu alƙawarin sa yana nan ba can ba musulmi baya warware alƙawari don kun ji wannan hukunci da aka yi mai zafi a abi an warware alkawari ba to amma fa man lam yakul lahu ahadun duk wani kafirin da tsakaninsa da manzon Allah babu alkawarin zaman lafiya to an ba shi wata hudu fa arba'atu ashhurin daga yau wata hudu ya san inda dare masa saboda kasar ba ta kan gare ta wannan yana cikin sahihu sunan nasa'i hadisi na 3153 in ka duba sahihul bukhari kitabul hajji babu la yaqufu bil baiti uryan musamman al-imam al-bukhari yayi babi saboda bayanin wannan hadisi da kuma sahih muslim kitabul hajji babu la yahujju al baita mushrikun zaka karanta wannan hujja ta hudu hujja ta hudu da take tabbatar da cewa babu mai shiga aljanna sai mumini shine shekara ta shekara ta tara ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura abubakar ya zama amirin hajji shekara ta goma annabi da kansa ya jagoranci aikin hajji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi sa ake kira hajjatul wada'i wa an bishr bin suhaib bishr bin suhaib yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi huduba a kwanaki uku na bayan sallah yayi huduba yana cewa innahu la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina kaga ya tabbatar da sakon da ya aiko sai na albishi a shekarar bara amma hadar jama'a aka sake tabbatar musu babu mai shiga aljanna sai rai mai imani ina irwa'ul galil mutum na shafin ɗari da ishirin da takwas akwai dalili na biyar wato shine cewar dole sai mutum yana kan addinin musulunci kafin ya shiga aljanna hadisin Abdullahi bin mas'ud hadisin abdullah bin mas'ud ya ba da labarin cewa wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana da wani tanti yana da wani tanti kamar a ce bukka mutane sun kai arba'in mutane sun kai arba'in nahwa min arba'in rajula muna da yawa to manzon Allah sai yake tambaya Musa habbai a tarbauna an ta kuno ruwa aljanna shin yanzu da a ce a tashi a lahira ku musulmai kadai a ce idan an kasa aljanna a ce aljanna kashi hudu ne a baku kashi ɗaya ku kaɗai, sauran duniya a baku kashi uku kun iya muku sabai suka ce na na'am kwarai ko yayi manzon Allah yake to atarbauna an takunu sulusu ahli janna ko kun yadda a kasa aljannar kashi uku a ce ku ne kashi ɗaya cikin uku kashi ɗaya cikin mazaunan aljanna kashi uku kashi guda musulmai ne kawai kamun sabai suka ce mun yadda na'am قال sai manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa inni la arju an takunu shaqra ahli janna ni a fata na in dai aka tafi lahira idan aka dubi aljanna rabinta baki dai musulmi rabin aljanna musulmi ne mai bin Muhammad Allah yace musu kun san dalili dalilin shine la yadkhulu jannata illa nafsun muslima dan babu wanda zai shiga aljanna sai rai na musulmi wanda ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan ya tabbata duk wanda yake zai riƙe wani addini ya tafi lahira ya samu makoma mai kyau wanda yana aikin banza wallahi sai ya dawo tafarkin manzon Allah me Allah yake gaba laqad kafara laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة lallai hakika waɗanda suka ce Allah shi ne ukun uku su ma sun kafirce kun ga a jere Allah yana magana akan an kafirce an kafirce ko waye ke magana sun kafirce Allah da kansa ko wa ma min ilahin illa ilahun wahidin yana cewa babu wani abin bauta face abin bauta guda daya wa in lam yantahu amma yaquluna in busu bar fadin abin da suke fada ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim wata azaba mai radadi za ta shafi waɗanda suka kafirce cikin su wannan dalili saboda a jere a cikin alqur'ani a jere Allah ke cewa laqad kafara laqad kafara sai malaman sunna suka ce duk mutumin da yake shakka ba yahude ko kirista kafiri ne shi ma kafiri me dalili kun lura da kyau Allah da kansa yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha bayan wannan in ka koma baya aya ta 72 laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam daga shi ta sai wane laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha yanzu baka tunanin akwai wata hikima Allah a jere ya rinda cewa sun kafirce sun kafirce sau biyu fa Allah yana faɗa kaga yana kawar maka da dukkan tantama don haka yasa a fahimtar ahlu sunna a fahimtar ahlu sunna babu ko sabani akan cewa al-yahudu da an-nasara kulluhum kufar babu wani wanda yake saɓani akan wannan matsala in ka duba maratibul ijma littafin ibnu hazmi al-andalusi mujallal shafi na 119 yace wa tafaqu ala tasmiyati yahud wa nasara kufara duk malaman sunna a tsawon tarihi sun yadda cewa ahlul kitabi kafirai ne ne dalili saboda Allah da kansa ya faɗa ba ma annabi ba لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه wadanda suke cewa Allah shine uku uku sun kafirce su yake fada kai ka sani nasara tarihi. ko masu cewa Allah shine uku uku wadannan sun kafirce haka wadanda ke cewa annabi Isa alaihi salam shi ne Allah laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam al-imam ibn taymiya a littafin sa majmu'u fatawa mujallal na goma sha biyu shafin ɗari hudu da tis'in da shida ya ce wa qad thabata bil kitabi wa sunnati wal ijma hujja ta tabbata cikin alqur'ani hujja ta tabbata a sunnar manzon Allah hujja ta tabbata a haɗuwar fahimtar ahlus sunna duk malaman sunna fahimtar su ta zo ɗaya akan cewa anna man balagat risalatun nabiyyi duk kafirin da manzancin annabi labarin manzancin annabi ya iso gare shi falan yu'min bihi bai yi imani da annabin ba ba kuwa kafirin wannan babu shakka kafiri ko da yana jin annabi Musa ko da yana jin annabi Isa alaihi salam la yuqbalu minhu al-i'tizar bil ijtihad ba shi da wani uzuri in dai labarin musulunci ya izo kunnan kafiri bai karbi addinin musulunci wannan magana ta kafiri ne shi bai da uzuri haka in ka duba mutum uku fatawa mujallar goma sha biyu shafi na ɗari hudu sittin da tara mujallar talatin da biyar shafi na ɗari biyu da ɗaya alƙabu iya a littafinsa kitabu shifa littafin a ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa mujallar da biyu shafi na ɗari biyar da tamanin da biyar ka duba littafin a shifa. a littafin a shifa, alƙabu iya ya ce al'ijma'u ala kufuri man lam yukaffiru kafir kai yana cewa malaman sunna fahimtar su ta zo dai akan cewa wanda ma yayi tantama game da kafircin ba yahude da nasara shi ma kafiri ne ko da ma musulmi ne saboda ne zai kai ka kenan ga shakkan abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani wanda Allah da kansa ya faɗa al-ijma'u ala kufri man lam yukaffir ahadan min an-nasara wal yahud musulmin ma da yake ganin ba yahudi da kirista ba kafiri bane shi kansa musulmi ana cewa kafiri domin zai kare ta maganar Allah laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa laqad kafara allazina ibnu hazm ce wallahi ayoyin ba sa bukata wani malami ya fassara Allah da kansa ya dauki nauyin cewa addinin wadancan kafir kafirci ne don me don ya yanke kamani na cewa za su iya samun aljanna bayan sun mutu wa kullu man faraka dinal muslimina aw waqafa fi takrifihim aw shakka alqabi iyad yana cewa wanda ma yake kokonto yana kokonton ahlul kitabi kafirai da shi ma ba musulmi bane Allah ka kare mana imani yana kama da mandana dana billatan ghayra billatil islam kamar mutum ne wanda ya rike wani addini sabanin musulunci in ka duba littafin ashifa mujallad nabi shafin da 611 alihada nukaffiru mandana dana bi ghayri billatil muslimina aw waqafa fihim aw shakka aw sahaha mazhabahu wa in azhara ma dhalika al-islam wa ataqadahu wa ataqada ibtala kull mazhabin siwahu fa huwa kafirun bi saboda haka malamai ba su sassauci akan maganar aƙida tattare da yahudanci ko kiristanci har littafin kashaful qina'i anil anil littafin Eh, mujallar na shida shafin ɗari da saba'in ya ɗauko maganar yana bayani akan maganar al'imam Musa bin Ahmad al-Hajjawi al-imam al yana cikin fitattun malaman fikihu a tarihin masaba ta al-imam Ahmad bin Hanbal ya rasu hijira na da shekara ɗari tara da sittin da takwas shekara ɗari hudu da sittin da bakwai da suka wuce al-imam al-Hajjawi ya ce au islam idan aka samu musulmin da har ma yake gani wani wanda ba musulmi ba ba kafiri ba ne au shakka fi kufrihi yana shakkan wanda ya riki wani addini sabanin musulunci akan cewa wannan kafiri ne au fahaha mazhabahu da wanda ya gyara addinin su fa huwa kafir li'annahu mukazzibun saboda ne me yasa malamai suka yi ittifaki akan cewa yahudu da nasara kafirai ne saboda Allah da kansa ya faɗa Allah da kansa ya faɗa kuma ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma aya ta suratu ali imran wacce ita ce mizani ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل min. duk wanda ya nemi wani addini in dai ba musulunci bane ba za a karɓa mushi ba kuma hakan bai isa ba sai da Allah ya ce mene wa huwa fil akhirati min al khasirin a lahira yana cikin masu hasada. shi ne aka taba tambayan kwamiti na amsa tambayar saudiya a lajinatu da'ima lilbuhutul ilmiya wal isa a lokacin bin baz yana shugabantar ta in ka duba mujallar na shafi na goma sha takwas fatawar lajina mujallar na shafi na tamanin da biyar man lam yukaffir wanda yake kiran yahudu da nasara da sunan ahlul kitab ne ba kafirai ba ina hukuncinsa malamai ke cewa man qala zalika fa huwa kafir لتكذيبه ما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفره saboda Alƙur'ani da hadisin manzo Allah ya fito karara babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye maganar cewa ahlul kitabi kafirai ya maimaita akai akai ya tabbatar kafin ya bar duniya aya ta Alƙur'ani ta tabbatar ba musulmai bane saboda haka kafirai shi yasa a gaba Allah kuke yake cewa afala ya afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim afala yatubuna ila Allah me ya hana su tuba ga Allah me ya hana inji Allah kaga yana ne ina rarashin su afala yatubuna ila Allah shin yahudu da nasara ba za su tuba zuwa ga Allah ba ai sakiru lahu su nemi gafararsa wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne ka duba fa Allah ke rarashin su kenan Allah ke neman ka ka zo ka tuba ka karbi addini kuma Allah zai gafarta ba ko mai yawan laifin ka to sai ya faɗa mana hakikanin gaskiyan lamari yace ne ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلهم رسل وأمهم صديقة كانا وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن ينفقون ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل المسيح ابن مريم با كومي بني فاشي منزو شكرا wannan shine matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mal masihu ibn maryam illa rasulun manzo ne babu shakka manzo ko babban mutum ne daraja ko to amma ba shi kadai bane qad min qablihi rusul akwai manzannin da suka riga shi zuwa don haka ba ma shi ne na farko ba kaga Allah ya faɗa mana matsayin annabi Isa a wajensa annabi Isa alaihi salam me ya matsayin annabi Isa manzon Allah dan saƙon Allah kuma a cikin ɗan saƙon Allah din ma karka ɗauka wai ya fi kowa a qad khalat min qablihi rusul an samu manzanni da suka shuɗe gabaninsa wa ummuhu mahaifiyarsa fa siddiqatun ta kai daraja makura ta wajen karbuwa wajen Allah saboda daraja ta siddiqa babban daraja ce babu daraja da take sama da siddiqa illa annabci don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata kaɗan wato suka cimma darajar kamala daga cikin su ya sanya maryam jatumar annabi isa alaihi salam kaga Allah ya yaba ma annabi Isa ya sa cikin rusuluhu ko ya yaba wa mahaifiyarsa yace ai gaskiya ce to amma wannan bai kai su darajar su zama Allah ba hmm. sai ya ce ga ma misali kana ya kula da ta'a da shi da ita duk suna cin abinci yanzu ba batan basira na mutum ba wanda yunwa take kun karfin ka ya zaka ce mar annabin Allah domin yunwa ta fi karfin ka ko dole ka ce in ka ce a ba za ka ce ba kana muzurai kai babban waliyi sai ka mutu ko bare annabin Allah shefa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawo misali ta hadisin ubay bin ka'ab akwai hadisin ubay bin ka'ab manzo Allah yana cewa kaga Allah ya bada misali da cin abinci ko shine shi kuma a hadisin annabi yace inna Allah ja'ala mat'ama ibna adam masalan lid-dunya hatta abincin da dan adam yake ci abin misalin duniya ne wato abincin da kake ci ya isa ka ya isa ka gane matsayinka a duniya da kuma ita kanta duniya din wa in mallahahu wa qadzahu annabi muhammad yana cewa koda koda zaka sa kishiri a abincinka wa mallahahu ka kawata abincin a sa mar kanye a sa masa wasu abubuwa yana kamshi da ka wuce ta gefen ɗakin da aka ake girkin sai ka ji kamar ka fada shi saboda abincin yana kama hankali abinci mai kyau sai maza Allah yake duk wannan kyan abin misali ne gare ka game da ita duniya kad alima ila masiri kai ka sani bayan kaciya makomar abincin zai zama na'am kafin a ci ana sha'awarsa ko amma bayan an ci ba lokacin da yake hita ba haya ko kallonsa ba ka sani maza Allah ya ce to duniya ke nan ko baka isa ka ci din ba amma in ka ci abin da ke hita mummuna ne ba mai kyau ba shine wani malami da ake kiransa al-Imam Muhammad bin Ziyad ibn al-Arabi yana cikin masana harshen Larabci da ke sharhin wannan hadisi yace al-ma'ana anna al-mat'ama wa in takallafa al-insanu tanawwuqa fi san'atihi wa tatyibihi ko da zaka wahal da kanka ka kashe kuɗi mai yawa wajen shirya abinci abinda manzon Allah yake faɗa yana cewa aikin banza ne don wani in ka tafi ga yadda ake shirga shirya abinci sai ka ɗauka abinci in ya shiga ba zai fita ba yadda ake wa abincin kwalliya ayi yi wajen cin abincin ba abin kallo ne ba shi ba abincin ba ma manzo Allah yana cewa fa innahu a'idun ila halin tukrahu wa tustakbar dukkan abincin da aka ci yana komawa abin da dan adam bai son gani bare ya ji warinsa sai ya ce to fa zalika duniya haka duniya take al-maharusu ala duniya da ake ta kokarin araya, ake ta ana ta gwagwarmaya wa nabmi asbadiha raji'a ila kharabin wa idbari duk inda duniya ta maka daɗi kana karɓanta kana cinta magana ta gare lalacewa za ta yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da abinci aya ta alqur'ani ta ba mu misali da abinci Allah yana cewa idan annabi Isa da mahaifiyarsa alloli ne yaya aka yi ba su magance ma kansu yunwa ba yunwa ta fi ƙarfinsu yunwa ta fi ƙarfin abin bauta ashe bai da a ce masa abin bauta ba ko saboda ai dole ka ci in baka ci ba za ka mutu kana ya akula ne fa'am shine Allah ya ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-aya ka duba yadda muke musu bayanin ayoyi sun manzur Allah yi sannan ka duba ka ga yadda ake kau da su yadda ake batar da su yadda ake raba su da gaskiya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya har mutuwa me Allah ya ce a gaba qala ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwa as-sami'ul 'alim qul ata'buduna min dunillahi to kace musu shin kuna bautan wani Allah ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda bai mallaki cutarwa gare ku ba ko bai mallaki amfani gare ku ba saboda inda zai iya amfanar da kansa da ya hana kansa cin abinci da zai hana kansa cin abinci saboda cin abinci yunwa ba karamar fitina ba ce ka ci yanzu an jima ma ka ci gobe ma ka ci in ka ci kuma ka mutu ko to da a ce akwai yadda za a yi mutum ya magance yunwa a ce hana to amma bai iya hana kansa yunwa ba kaga kenan ba zai iya hana ma wani yunwa ba to Allah subhanahu wataala yake cewa wanda bai amfana da kansa ba bai cutar da kansa ba za a yi kuce za ku neme shi shine zai amfana da ku yake a dinnan wallahu huwa samiul alim Allah shine mai ji Allah shine masani قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب كتياكو ما أبو تالكادي لا تغلوا في دينكم كذا وزقل كلمة أدينكم غير الحق وأن بانك السيابة Allahu akbar Allah ke kiran su su daina wahalar kansu su daina wahalar kansu kuma bautan shedan dama ba ka yin ta da sauki ya fi tsada bautan shedan ya fi tsada za ka bauta ma shedan ya kai ka halaka sannan kuma ka kashe duniyar ka, idan ba zai bari ma ka rasa lahira ba duniyar ma sai ya raba ka da ita kafin ka je lahira Allah ka tsare mana imani ka Allah ke kiran ku la tagadu kada ku zakalkale kada ku zage damse akan addinin ku zai haƙi dan ba gaskiya ba inji Allah subhanahu wa ta'ala wala tattabi'u ahwa qawli kada ku ji son ran wasu mutane domin akasari abin da ke sa mutum ya zauna akan wani addinin da ba na gaskiya ba son ran wani ne yana tsoro idan ya bar addinin ran wani zai baci ko za a kore shi a gida ko aiki to Allah yake la tattabi'u ahwa'a qaumi kada ku bi sauran wasu mutane ka duba tsakaninka da Allah Allah da ya halicce ka akwai ranar fa da zaka koma gare shi akwai ranar da zaka koma gare shi zaka rabu da matarka da babanka da abokinka da makwabci da mai gidanka duk kowa ta sani abokin hulɗa sai ka rabu da shi akwai ranar da dan adam zai koma babu kowa tsakanin shi da Allah daga shi sai Allah don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa su waɗancan Yahudawa ku fita sha'aninsu kada ku bi son ransu kad ballu min qablu da can sun bace wa aballu kafiran sun ɓatar da mutane da yawa wa ballu an an sawa'i sabil ko sun bace sun bar ainihin tsakiyar hanya wato hanya ta gaskiya wanda kowa ya sani kowa ya sani لئن الذين كفروا من بني إسرائيل لئن الذين كفروا من بني عذرا إلا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإلى الذين كفروا من بني إسرائيل ألا أنشي كافرين تكشفون بني إسرائيل واتوبا دكان سبني saboda haka banu Isra'il sunan wata al'umma ce ba wai dukkan ta ne kafirai ba an samu kafirai ne a cikin su don haka Allah yake cewa min bani Isra'il Allah an ci wani yanki na kafirai daga cikin banu Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn wa Isa ibn Maryam akan harshen Annabi Dawud da kuma harshen Annabi Isa alaihi wassalam Annabi Dawud da Annabi Isa alaihi wassalam sun la'anci wani yankin banu Isra'il zalika lima asau ne dalili saboda suna saba ma Allah wa kanu ya aka dole sun kasance suna ƙetare dokokinsa kanu ne ne kanu la ya sama'una muntarin fa'alu لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر sun kasance ba sa hana juna game da wani mummunan aiki ya hauna. ku za su aikata shi da bi isa ma kanu ya fa'alu na tir da abin da suka kasance suna aikatawa ترى كثيرا منهم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ذاك قد يوى daga cikin mutane ana nufin musulmai munafikai za ka ga waɗanda ke jiɗintar kafirai da yawa duk da wannan bayani da aka yi da bi ma qaddamat lahum anfusuhum kar da abin da hannuwansu suka gabatar musu an sakita Allahu alaihim dan kuwa su ma Allah ya yi fushi da su domin idan ka ce abokinka shine wanda Allah ya fushi da shi ka kana jawo ma kanka fushin Allah wanda ya zauna da wanda Allah ya fushi da shi kamar yana taron arabu ne da ka ina taron aradu da ka in ji bahaushe ka karanta ayan nan da kyau tara kafiran minhum yatawallawna allazina kafar da yawa zaka ga mutane musulmai ana samu waɗanda ke jibintar kafirai su jibince su jibintar da Allah ya hana Shi ne Allah subhanahu wataala ce la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum tir da abin da rayukansu suka gabatar wasu. me dalili an tafi Allahu alaihi saboda kuwa Allah ya fushi da su wa azabi hum khalidun a cikin azaba suke masu dawwama da waɗancan da suka jibinta saboda haka jibintar wanda Allah ya yi fushi da shi bala'i yana jawo maka irin abin da ya jawo makansa tunda Allah ya yi fushi da su idan ka jibince su kai ma sai ka jawo makanka fushin Allah Allah ya ذلك ولو كانوا يؤمنون بالله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه دعاكين da a ce musulmin da yake jibintan kafiri in ji Allah subhanahu wa ta'ala da dai a ce wannan musulmi hakika da gaske ya yi imani da Allah da gaske ya yi imani da annabi da gaske ya yi imani da alqur'ani mattakazuhum awliya wallahi da ba su riƙi kafirai su ne majibantan su ne yau su ne aminansu ba walakin na kafiran minhum fasiqun sai dai da yawa in kaga mutum yana abota da kafiri da ma kuma wannan shine gaskiyar abin da yake faruwa yanda Allah ya faɗa ko yanda Allah ya faɗa shine walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhazuhu awliya duk inda ka samu kafiri yana amintaka da musulmi na kudda kud wannan musulmin wallahi in ka dubi halin sa fasiki ne mutumin banza ne wanda shine abin da Allah da kansa ya faɗa walakin na kafiran minhum fasikun dan in ba fasiki ba babu wanda zai raba cikin wanda ya jawo kansa fushin Allah yanzu ba ka da alini sai kafiri ba ka da wanda za ka rika hulɗa da shi sai kafiri ba wanda ka yarda da shi sai kai ai yanzu ma kafirin sun fi amana ƙarya ne kai ne baka da amana ya za a yi mutumin da ya ci amanar Allah a ce shi ke da amana ba ma ka san zuciya ta ɓaci mutum bai ganin abu mai kyau sai wanda ke da hali irin nashi Eh, idan zuciya ta lalace mashayi sai ga duk garin ba na kwarai sai bugagge ko mazinaci kuma ya kungiyar mazinata su ne na kwarai to haka mutumin banza shi bai ganin akwai na kwarai sai wanda ke da hali irin nashi duk inda ka ji musulmi ya ce yau kafiri ya yi musulmi amana to kar ma ka yi tambaya wallahi matsayinsa yana tare da kafiri babu yanda za a yi Allah ya daidaita kafiri da musulmi ba zai taɓa yiwuwa ba waɗannan ayoyi da muka karanta malamai suna kafa hujja da su akan cewa ba su tsaya ga banu isra'ila ba waɗannan hukunci suna kanmu in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an mujallal 4 shafina 48 suratul ma'ida ayata 78 aka mujallal 6 shafin 253 لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نقيا سنة طبعا الله نبي سنة كيسر دوكوكي نأكو كانوا لا يتناهون عن منكر باسا هل جونا ممونا أيكي يزم دولني مسلمي waɗannan siffofin ya kiyaye su domin abin da aka fara magana a kai shine an la'anci banu isra'ila akan harshen annabawan Allah su biyu على لسان داود وعيسى بن مريم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما السلام ما دليل ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا هذا أبو أكري دون لي مسلمي سكياي الإمام القرطبي يدقو مجانا آه، آه، الإمام غالب بن عبد الرحمن ابن عطية ابن عطية إلى شكما لمن تفصيل نظام الفرق shekararsa ɗari takwas da takwas duniya yana cewa al ijma'u munaqidun ala anna an-nahya 'anil munkari fardun liman ataqahu wa amina darara ala nafsihi wa 'ala muslimin wato tilas ne inda duk kaga ana barna sai ka hana wannan dole ne domin yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya hallaka ya la'anci banu Isra'il kanu la yatanahawna an munkari ba sa hana juna mummunan aiki kaga kenan idan muna son mu tsira dole sai mun hana juna inda duk kaga ana aikata wani abu mara kyau malamai sun yi ittifaki akan cewa farilla ne akan ka sai kai wani abu akai man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda manzon Allah ya karanta da ku. don haka al-munkar al-munkar duk inda ta bayyana to ba ta ba ta tsayawa akan wanda ya jawo ta al-munkar sharrinta baya tsayawa akan wanda ya jawo ta duk wanda ya ga al-munkar sharrinta yana isa gare shi shi fa Allah subhanahu wataala ya ce kanu la hauna al munkarin wajibi ne musulmai idan ana samun mugayen halaye mu tashi mu rika faɗakarwa mu dau matakai na kokarin da waɗannan munanan halaye a tsakaninmu na'am idan ba ka iya gyarawa da hannu akwai na harshe idan ba ka iyawa da harshen sai ka kyamata abin a zuciya ko kai dalilin da za a sa da za a samu wani wanda zai je ya gyara a kai amma kada dai ka ga barna cikin musulmi ka kyale duk inda aka ga barna a cikin musulmi kar a bashi in ka bari to barna sai ta shafe ka shine ibnu atiyya رحمه الله تعالى ابن عطية يشي وكان بعض الأصوليين آه، يا أهل الإذن ولكن من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية بل ينهى الأطاة بعضهم بعضا أكيد أهل السنة أنا شيوا وثمان من شيوا كرك أوكا ويتيباكا ليتي ذاك ينسيها كرك أوكا هكا dole ne ku yi ma juna nasiha ko da kuna cikin laifin yana cewa ko da bugaggu ne suka haɗu a gidan giya to kar su watse sai an yi wa'azi su ya su kai ka san giya ba kyau kuwa ya ce to lalle zan yi kokarin bai Sai fa ka sani kaga na su ya su ko da a cikin buguwa sai sun yi ma juna na nasiha wato ita ka'idar nasiha ba wai sai mutum baya laifi ba ba sai ka sai laifi za ka yi nasiha ba ba sai baka laifi ba yana cewa wa min shar'in nahi an ya kuna saliman an ma'asiya ba sai ka zama waliyi sannan za ka yi mutane wa ba a'a ko da kana laifi sai ka yi kai su ba buhun ba ba'dha hatta masu sako za su yi nasiha ma juna ka auna da cewar ba su yin nasiha munin zai fi tsanani akan ake suna nasiha yan fashi sun je fashi bayan sun fashi sai shi ɗaya daga cikin sai ce kai kuwa ka san abin da muke nan sabon Allah ne a cikin irin kalmar sadin nan Allah zai ke farhama ga zuciyar wani su ya su aka samu wani yayi nasiha wannan nasiha sai ta fi tasiri akan nasihar malamin da aka zo za a marfashi misali ya kamata da nasiha ba za a saurare shi ba nasihar ɗayansu mutumin banza sai ta fi tasiri a zukatansu fiye da nasihar mutumin kwarai don haka yasa Allah subhanahu ta'ala da ya tashi maganar hana munkar bai ware mutanen banza daga masu kamanta riko da gaskiya ba illa kawai yace kanu la yatanahawna an munkari fa'alu ba sa hana juna aikata mummunan aiki fa'alu sai su ci gaba da aikata abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana nabi sama kanu ya fa'alu da abin da suka kasance suna aikatawa saboda rashin nasiha da suke ma juna sai Allah subhanahu wata'ala ya fushi da su ya kuma hukunta saukar azaba dawwamar azaba akan kansu baki daya don haka aqidar ahlus sunna bayanin malaman sunna bil ijma shine dole ne a samu nasiha tsakanin musulmi dole ne in ka duba littafin ihya'u ulumuddin littafin al-imam al al-imam al-ghazali yayi magana ne tsawo akan mas'ala ta fadakarwa tsakanin musulmai ilam anna al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar huwa al-qutb al-a'zam fi din wal muhim alladhi in ba'atha Allah lahu nabiyyin ajma'in yana mafarkon magana sai yake cewa yana da kyau ka sani ainihin nasiha ita ce aikin da Allah ya turo manzanni da ita kaga kenan babban aiki babban al'amari Allah ya turo annabawa da manzanni saboda me saboda nasiha saboda gyara halayen mutane don haka babban aiki ne wanda ke da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala ah, sakaci game da shi yana jawo wa mutane bala'i in ji al-Imam Ghazali yace wa uhmila ilmuhu wa amaluhu na fashat balala da a ce mutane law ya risaku da a ce mutane za su kyale nasiha a ce babu nasiha kowa ya zaman da ya ga dama kana ganin dan wani yana laifi ba za ka hana ba kana ganin kanin wani na laifi ba za ka hana ba makwabcinka yana aikata wani abin da bai dace ba ka iya magana da a ce za a zauna haka in ji al-Imam ya ce to abin da zai biyo baya da fashaki da fata za ta yatsu wa sha'atul jahala jahilci zai wanzu wa qurbat al-bilad abin da zai biyo baya shine kasa za ta rushe wa halakal ibadu kuma Allah zai halaka bari wato da zaran an kyale nasiha to abin da ke biyo baya shine musiba bala'i ai abin da ke samun jama'a na tashin hankali da gurbatan tarbiyya in ka duba da kyau zaka ga rashin kulawa ne da nasiha rashin kulawa ne da nasiha kana ganin dan wani yana laifi ba za ka hana ba saboda kana tsoron fushin ubanka ko kuma kana tsoron kada shi yaron ya faɗa ma magana mara kyau to shi ne sai ka kyale saboda ba ɗanka bane to irin wannan salon rayuwa shi ne ya jawo mu Isra'ila halaka kuma in ka tafi turai irin salon rayuwar da zaka tarar kenan har yanzu eh, abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kanu la yakana hauna munkari ne ake nufin yanci na kai abin da kaga dama ko idan akwai yancin yin abin da kaga dama kaga ba wanda zai ma nasiha babu wanda zai maka nasiha saboda haka abin da mutum ya ga dama zai yi in ya ga dama sai hutu tsirara yana yawo akan titi ba ka da ikon ka tsaye da shi kamar nasiha wai yana ganin shi yanzu ya samu yanci wannan rayuwar Allah bai son ka kuma dalilin da yasa Allah eh, eh, ya la'ance su akan harshen Annabi Dawud da kuma harshen Annabi Isa alaihi salam kanu la yatanahawna an munkari fa'alu nabi sama kanu yaf'alu eh, haka in ka duba littafin al-Imam Ahmad bin Ali al-Jassar ahkamul Qur'an a mujallal nabi shafi na 320 yana cewa bara'a ما برا كان أو فاجرا لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فرضا غيره الإمام الجبار yace nasiha ba ta tsaya kan mutanen kware ba har mutanen banza domin idan ka bar wata farilla waccan farilla ba ta faduwa dan misali ka sha giya yanzu to farillan nasiha ko ba ta fadu ba dan haka ku ya ku akwai wajibin sai kun yi ma juna nasiha wajibi ne al-imam yana bayanin fahimtar da malamai suka yi ma waɗannan ayoyi da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai hadisin abu huraira hadisin anas bin malik hadisai da aka yi magana akan al'amru bil ma'ruf shi yasa ma aka samu malaman da suka rubuta littafai kamar ibn taymiya yana da littafi musamman sunansa al'amru bil ma'ruf al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar bi asli wasu malamai sun saka a cikin littafansu kamar misali aridatu ahwazi na ibn al-arabi ko littafai na hadisai da wuya a samu littafin hadisi wanda ba a yi masa babi na al'amru bin ma'rufi wan nahyu anil munkar ba me dalili saboda waɗannan ayoyi kuma saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da sahabbai ke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam la na'muru bil ma'ruf hatta na'mala bihi ya rasulullah shin ba za mu yi wa'azi ba sai muna aikata abu sannan za mu yi umarni mutane su yi wala nanha 'anil munkari hatta najtanibuhu kullahu ba za mu hana mutane aikata mummunan aiki ba sai mu ma mun bari sai da ce ba bal murru bil ma'ruf wa in lam ko da ku ba fa aiki na kwarai ku tashi ku ga mutane su ko da kai ba ka yi Ka yi umarni ayi saboda idan an yi kana da lada ko da kai ba wan hau anil munkari wa illam tattabihu kullahu ku hana mutane aikata mummunan abu ko da ku ku bari gaba ɗaya ba kar ka ɗauka sai ka bar laifi sannan za ka zaka wa'azi a daina yi la ko da baka bar laifi ba ka rika wa'azi a daina saboda idan an daina tana da lada tana yiwuwa kuma hakan da kake kusantar Allah ne a dalilin kusantar sa sai Allah ya maka rahama ya ka daina Eh, don haka sa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku yi umarni a aikata abu mai kyau ko da ku ba ku aikatawa ku hana mutane aikata abubuwa marasa kyau ko da ku ba ku bari ba na'am hadisin yana da rauni babu shakka yana silsilatu da'ifa eh, hadisi na dubu biyu da ɗari da tamanin da uku amma muhammad nasiruddin albani ya ce lakin na fi ma'anar hadisi sahihun ma'anar hadisin ta inganta in ka duba rawdun nadir shafin 103 don haka a takaice al'amru bil ma'ruf farilla akan musulmai gaba daya farilla ce farilla ce ka duba littafin ibnu taymiya da ake kira al-hisba fil islam wanda dalilin aikin hisba kenan farilla ce akan musulmai duk inda kaga an samu gazawa farilla ce a wanda zai tashi yayi magana akai ko da maganar ya yi ta in yana iya yi in ba zai iya ba to yi wani magana wanda zai iya yin magana don a gyara in na gyarawa ne wato hanyoyin nasiha suna da yawa amma dai kada a kyale barna a cikin musulmi, kyale barna a cikin musulmi bala'i ne bala'i ne shine darasin da muke fahimta a nan a dalilin kyale barna yasa annabi isa annabi dawud suka tsine ma banu isra'ila Allah ka kare mu daga tsinuwarka Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka yi daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك